To a cikin shirin na wannan lokaci za ku je kafafen watsa labarai na cikin gida a Mozambique sun ce manyan titunan Maputo babban birnin kasar sun koma fa yau a daidai lokacin da ake dakon sanar da sakamakon zaɓe. Ana sa ran shugabannin ƙasashen renon Ingila da ke halartar taro a tsibirin Samuwa za su bijirewa Birtaniya ta hanyar yin muhawara kan hanyoyin da za a bi wajen biyan diya ga ƙasashen da Birtaniyar ta bautar a baya. A Najeriya kuwa, yayin da rahotanni a kafafen watsa labarai ke cewa dillalan mai masu zaman kansu na dab da fara sayan tacaccen man fetur daga matatar mai ta dangote dillalan man sun yi kira ga gwamnati kamfanin matatan man fetur na dangote man da zai rika tacewa ba fa sai ishi al'ummar najeriya abin da suke bukata a rana ba A jamhuriyar Nijar kuwa cikin daren jiya ne Allah ya yi wa ɗan siyasar nan Hamma Amadu rasuwa yana da shekaru 74 a duniya. Al'ummar ƙasar da abokan siyasar sa sun bayyana alhininsu. shi dai da zaka ba wani abin da baka iya yi ba shi yi shi in dai siyasa haka ba baka muhammadu nishai yanzu da masu san shi wani ba san shi ya ta kuma sai mu ce a ji kan shi To waɗannan da ma ƙara rahotanni na nan tafe bayan Rabi'atu Kabir Rinka ta karanto labarin duniya. Kafafen watsa labarai na cikin gida a Mozambique sun ce manyan titunan babban birnin kasar Maputo sun koma fayau a daidai lokacin da kasar ke dakon sakamakon zaben da ake sa ran a sanar kowane lokaci daga yanzu. Zaman ɗarɗar ya ƙaru bisa zargin yin maguɗi a zaben da kuma kisan da aka yi wa lauyan babban jagoran adawa Biniyan Simulanya. The main opposition leader, called for Wakiliyar BBC ta ce jagoran 'yan hamayyar kasar ya yi kira ga jama'a da su fantsama kan tituna don zanga-zanga bayan da aka kashe lauyansa a ranar Juma'ar da ta gabata. A ranar Litinin da 'yan sandan kwantar da tarzoma sun harba hayaki mai sa hawaye da harsasai masu kisa kan dandazon masu zanga-zangar da ke cike da fushi. Ana sa ran shugabannin kasashen renon Ingila da ke halartar taro a tsibirin Samuwa za su bijirewa Birtaniya ta hanyar yin muhawara kan hanyoyin da za a bi wajen biyan diya ga kasashen da birtaniya ta bautar a baya. A cikin wani daftari da aka samar ya bayyana cewa taron zai ba da fifiko kan binciken cinikin bayi da aka yi a tekun Atlantika. Birtaniya dai ita ce kasar da tafi kowace ƙasa yin cinikin bayi a duniya. Sai dai Minister birtaniya Keir Starmer ya ce zai so taron ya mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi ƙalubalen da duniya ke fuskanta, musamman kan sha'anin tattalin arziki da sauyin yanayi. Caribbean countries that are members of the Commonwealth that it is the duty Wakilin BBC kenan yake cewa wasu daga cikin kasashen yankin Caribbean na ganin cewa wajibi ne ga kasashe irin su Birtaniya da farko su fara da bada hakuri kan abin da ya faru a baya na biyu kuma su bada diya kan lamarin. Wata babbar 'yar siyasa Italiya ta bayyana sojojin da suka yi yakin duniya na biyu da gwaraza waɗanda suka mutu wajen neman 'yanci. ya sa ta wakilci shugabancin jam'iyyar 'yan mazan jiya wadda aka samar da ita a lokacin yakin. Ta bayyana haka ne a wajen taron tunawa da dakarun Italiya da na Jamus da suka yaƙi a shekarar 1942. To labaran duniyar na zo maku ne daga nan BBC. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka Anthony Blinken ya sanar cewa Amurka za ta ba da tallafi fiye da dala miliyan 130 don taimakawa Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu a Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka yana ganawa da shugabannin Qatar a birnin Doha yayin da yake kokarin ganin an tsagaita wuta. Qatar je ita ce babbar mai shiga tsakani a rikicin kuma Hamas na da hedikwata ta siyasa a can. Sai dai wakilin BBC ya ce abin tambaya a nan shine ko menene ke faruwa game da shugabancin kungiyar ta Hamas sannan ko za a iya samun wani da za a iya magana da shi. Mr. Blinken na fuskantar kalubale da dama kama daga tsawon tsaikon da aka samu a tattaunawar tsagaita wuta kuma Hamas bata sanar da sabon shugaba ba tun bayan kisan da Isra'ila ta yi wa Yahaya Sinwar a makon da ya gabata. Jami'an asibitin tsakiyar Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta ya kashe akalla mutum goma sha bakwai ciki har da ƙananan yara. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai harin ne kan cibiyar gudanarwar Hamas da ke sansanin 'yan gudun hijira na Nusairat. Jami'an Falasɗinawa sun ce suna amfani da wurin ne a matsayin wajen da suke tsugunar da 'yan gudun hijira. Isra'ila ba ta ba kafafen watsa labaran kasashen waje ciki har da BBC damar shiga Gaza. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaishe da Rabi'atu kabirinka da labaran duniya. To kamar da kuka ji a jamhuriyar Nijar a daren jiya ne Allah ya yi wa ɗan siyasar nan ahmadu rasuwa tsohon firaminista kuma tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar. Ya rasu yana da shekaru 74 a duniya. To ko da mai 'yan ƙasar za su rika tunawa da shi? Na tabbatar da abu guda. da duk da ainihin siyasa sai an tura da babu hamamadu nan dan shi dai za ka ba wani abin da baka iya yi ba shi yi shi wani mutum ana ce mai andre salifu ya ce mini sala ka sani da hamma ba shi muka kware kware ba amma in dai siyasa akai babu ka muhammad nijar cikin shirin zamu je Nijar din don jin karin bayani game da rasuwar tsohon firaministan to amma kafin nan bari mu je kan batun taron shugabannin kasashen kungiyar renon ingila ta commonwealth ana sa ran shugabannin kasashen kungiyar renon ingila wato commonwealth za su tafka muhawara kan hanyoyin da za a bi wajen samun diyar bauta a tarihi yayin babban taron da ke gudana a tsibirin samuwa birtaniya ta kasance babbar kasar da ta yi cinikin bayi a duniya prime minister kiya starmer ya ce yana son taron ya mayar da hankali kan yanayin da ake ciki a yanzu ya bayyana cewar baya son tattaunawa kan batun biyan diyar wadda gwamnati ba za ta biya ba Ga Bilkisu gida da cikakken rahoton. jami'an diplomasiya sun ce yanzu lokaci na ƙara marmatsowa a kan muhawarar da ka iya haifarwa da birtaniya kashe biliyoyin daloli robert beckford wani shehin malami ne kan sauyin yanayi da yi wa al'umma adalci a jami'ar winchester da ke ingila kuma ya rubuta tare da yin nazari mai zurfi a kan wannan batu ya kuma ce ba ga gwamnatin birtaniya kaɗai ya rage ba na ta yanke shawara kan yaushe ne ko kuma yadda za a tattauna batun ba ne in any form of reparatory justice or even reparation ya ce a duk wani irin tsarin yin shari'ar gyara kurakuran da aka yi wajen rashin adalcin da aka yi wa waɗanda aka zalunta dole ya kasance waɗanda aka zaluntar ne ke da wuka da nama waɗanda su ne zirar 'yan afirka da aka bautar a irin wannan gaba su ya kamata su tsara yanayin tattaunawar waɗanda suka aikata laifin ba za su iya jagoranta ba don haka a bisa tsarin dokar ƙasa da ƙasa da tsare-tsaren shari'ar waɗanda aka zalunta su ke da 'yancin bijiro da waɗannan tambayoyi Military Justice to be raising these questions. Robert Beckford ya kuma kara da cewa akwai bukatar Firaministan Burtaniya ya kara sanin yadda abubuwan da suka wuce suke idan aka duba ta bangaren sauran al'adu. Ya ce ba abu ne mai yiwuwa a al'adun 'yan Afirka da na 'yan Afirka na kasashen yankin Caribbean su yi magana akan abubuwan da ke faruwa a yanzu da waɗanda za su faru nan gaba ba ba tare da tuna baya ba. don haka zan ce akwai bukatar shi Keir Starmer ya zama mai kara yin la'akari da al'ada ya kuma fahimci cewa mutane na fahimtar abubuwan da suka wuce ta hanyoyin da suka sha bamban da nashi muna son tuna baya tare da duba yadda za ta yi tasiri a nan gaba suna kawai bukatar a yi musu adalci ne gwamnatin birtaniya da masarauta su ne sanannun waɗanda suka taka rawa a cikin cinikin bayi na dogon karni tare da sauran ƙasashen turai a lokacin da aka tilasta wa miliyoyin 'yan ƙasashen afirka yin aiki a gonaki ita ma dai birtaniya ta taka muhimmiyar rawa wajen kawo ƙarshen cinikin bayi ta hanyar yin doka a majalisar dokoki wajen kawar da bauta a shekarar 1833 To a gaishe da Bilkisu Babangida daga batun taron shugabannin kasashen kungiyar rainon Ingila za mu je Najeriya. Inda gwamnatin kasar ta ba kamfanin Julius Baja wa'adin kwana bakwai da ya karbi tayin da ta yi masa na naira biliyan 740 domin kammala bangaren da ya rage na aikin babbar hanyar Abuja zuwa Kano ko ta amshe kwangilar. Gwamnatin ta bayar da wa'adin tare da cewa ya zama dole a kammala sauran aikin hanyar da ta tashi daga Zaria zuwa Kano. Kasancewar an kwashe shekaru shida da ita amma kamfanin na siyasantar da batun kwangilar. Ga rahoton zubairu Ahmad. Gwamnatin Najeriya dai na zargin kamfanin Julius Bega da mayar da batun kwangilar na siyasa ta hanyar yin kwangaba baya ga cigaba da aikin wanda bai wuce mai nisan kilomita 162 ba zuwa Kano bayan bayar da ita kusan shekaru shida da suka gabata. Gwamnatin na ganin idan har kamfanin Julius Bega bai shirya aiwatar da karashin aikin ba akwai yiwuwar bayar da shi ga 'yan kwangilar da za su iya. Ministan ayyukan na Najeriya David Umahi ya ce sun samu tarin mabambantan wasiƙu har ashirin daga kamfanin game da kwangilar inda wannan tsaikon ma ya kai ga karuwar yawan kuɗin kwangilar daga naira biliyan 710 zuwa biliyan 740 abinda kuma zai iya zama hasara ga ma'aikatar ayyukan Najeriya ministan ya buƙaci kamfanin da ya karbi tayin ko kuma a kwace sauran aikin bisa wani wa'adi da gwamnatin Najeriya ta bayar on the Abuja Kano which we inherited which is uh, 162 km. Game da hanyar da muka gada daga tsohuwar gwamnati da ya rage nisan kilomita 162 wadda muka ware wa naira biliyan 740 don gudanar da ita. A yanzu ba mu gamsu da yadda kamfanin Julius Berger ke tafiyar da aikin ba. Mun jima da tattaunawa da kamfanin tun a watan Satumban 2023. Amma yanzu mun ce dole ne a kawo ƙarshen wannan yarjejeniya. Hakan ya sa muka ba su kwana bakwai daga yanzu. Idan har wa'adin ya cika ba tare da sun amince da tayin da muka yi musu ba, wanda shine sa na farko da aka taɓa yi a ƙasar nan. To ba mu da wani zaɓin da ya wuce mu ba su kwana goma sha hudu domin kawo ƙarshen wannan kwangila. Kamar yadda sashin dokar da ta shafi bayar da kwangila ya tanada. notice in accordance with the contract laws haka ma ministan ya bayyana neman karin kuɗin kwangila da kamfanin julius bega ke ta yi a matsayin maras kan gado da ba za a lamunta ba musamman a wannan lokaci da ake fama da matsin tattalin arziki alhali ƙasar da jimawa tana hulɗa da kamfanin na julius bega. hanyar da ta taso daga abuja zuwa kaduna wani bangaren ta ya zarce zuwa kano wadda kuma tsohuwar gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ta bayar da kwangilarta a shekarar 2018 da aka kammala bangaren da ya tashi daga kaduna zuwa zaria to amma kuma wani sashen da ya tashi daga zaria zuwa kano an kammala kashi 27 cikin 100 ɗari ne kawai a cikin shekaru shida abinda gwamnatin najeriya ke cewa ana zargin ta da jan kafa wajen kammala aikin da kuwa da muhimmancinsa zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya to har ila yau a najeriya daga batun kwangilar aikin hanya sai batun siyan man fetur yayin da rahotannin kafafen watsa labarai a kasar ke cewa dalalan mai masu zaman kansu na dab da fara sayan tataccen man fetur daga matatar mai ta dangote Dalalan na kira ga gwamnati da ta shigo ciki ta saka ido wajen saka farashin man. Ƙungiyar dalalan man ta gargaɗin cewa idan gwamnati bata shiga tsakani ba a wannan ciniki, to za a iya samun hauhawar farashin mai fiye da yadda ake zato. Alhaji Salisu Tenten, shugaban ƙungiyar dalalan man fetur ta ƙasa Ifman a shiyar Arewa maso yamma, ya yi min ƙarin bayani. Sati biyu da ya wuce a bisa jagorancin mataimakin shugabanmu na ƙasa Alhaji Fashola an yi zama a lagos. An tattauna, an yi bayanai daga karke sun ba mu izinin cewa akwai sharuɗai da za mu ciccika, akwai abubuwa da za mu ciccika, akwai takardu na shaidan cewa gidan manka akwai license duk dai wa'annan abubuwa dai da sauransu shine za a ba a ciccika za a ba su wannan information din. To ya cinikin zai kasance tsakaninku da Dangote idan kun cika waɗannan sharuɗa kenan. Tsakani ga Allah harka ne na kasuwanci kuma kin san shi ɗan kasuwa abin da ya saya shi zai je ya saida mata al'umma mu har kullum abin da muke roƙo gwamnati ta tsaya da kafafuwanta ta sa ido harkan nan kar a ce za a bar ta gaba ɗaya a hannun 'yan kasuwa in aka ce za a bar hannun nan a hannun 'yan kasuwa da mai saya da mai saidawa za a azabtar da na ƙasa a ba ma mutane dama 'yan kasuwa masu zuwa su je su shigo da manan nan daga waje saboda kamfanin matatan man fetur na dangote man da zai rika tacewa ba fa zai ishi al'ummar najeriya abin da suke bukata a rana ba to duk da ba ku kai ga fara sayan mai daga shi kamfanin dangote ba ko kuna da masaniyar akan nawa zai ba ku sannan ku kuma akan nawa za ku sayar tsakani ga Allah ba zai yi mu iya faɗan cewa kaza ba tunda har yanzu bai furta mana ba mu yanzu duk wannan ma malama Zulaihat abin duk da yake gaban mu abu guda ɗaya ne zuwa biyu na farko tsakanin yarjejeniya da aka da bangaren gwamnati da hukumar NNPCL wannan adadin man lita miliyan goma sha hudu da ake ba NNPCL tunda mu a matsayinmu na independent marketers gidajen manmu ya shiga lungu da saƙo na ƙasar nan mu ne muke kusa da al'umma an ba mu rabin wannan man fetur ɗin da ake ba nnpcl a sai da mana rabi in allah ya yarda muna tabbatar ma da al'umma da kuma ita gwamnatin karan kanta farashin mu sai ya fi na kowa sauki a najeriya da wannan za a iya cewa idan kun kai ga fara sayan mai daga dangote man zai sami kenan a ƙasa zai wadata mai zai iya wadata amma dole sai in an ba da dama masu shigo da mannan, 'yan kasuwa waɗanda yake su harkansu su je su shigo da mai ne sai an ba su wannan dama an karfafa musu su je su shigo da mai saboda matakin man fetur na dangote ba za ta iya tace adadin man fetur din abin da muke bukata a najeriya ba ba za ta iya ba Alhaji Salisu Tenten, shugaban kungiyar da lalaman fetur ta ƙasa IFMAN a shiyar Arewa maso yamma. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A 'yan kwanakin nan, 'yan Najeriya sun sake tsintar kansu cikin wani yanayi na matsanancin wahalar rashin lantarki, inda babban layin wuta ke lalacewa akai-akai, al'amarin da ke jefa 'yan kasar musamman yankin Arewa cikin duhu na tsawon kwanaki. Tamkar ma babu wuta a Najeriya sai dai ka ta ganin eh, falwayoyi da wayarin suna a kan hanya, amma an kaga wuta to ka tabbata cewar janareta ne mutane suka tada ko kuma sola shi. Wannan al'amari ya kassara harkokin kasuwanci da haifar da asarar kayayyaki musamman sana'o'i da harkokin da ba sa yi sai da lantarki. Musamman wani lokaci ma na zafi in ana mu'amala ta asibiti da ku da kuke aiki da kuma marasa lafiya da kuma wanda suke zuwa dubiya gaskiya abu ne da na cikin kwandishin inda ya kamata a ce akwai wannan wuta. Shin ya wannan matsalar ta shafe ku sai yaushe 'yan Najeriya za su daina kuka rashin lantarki da ko da kuɗinka sai da rabo. Me gwamnati ke yi domin wadata 'yan ƙasar ko kawo al'ummar ta sauki. Waɗannan kaɗan ne daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon. To domin shiga cikin shirin da zai zo muku a gobe Juma'a da misalin karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar sai ku aiko da ra'ayoyinku a takaice ta hanyoyin da aka saba.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 tsohon firaminista tsohon kakakin majalisar dokokin kasar ya rasu yana da shekaru 74 a duniya hamma ya rasu a asibitin kasar wato na hospital da reference da ke yamai bayan wata gajeriyar rashin lafiya tsohon firaministan nijar ya rike wannan matsayi har sau biyu na farko tsakanin 1995 zuwa 1996 sannan daga 1999 zuwa 2007 ya kuma zama shugaban majalisar dokokin kasar ta Nijar daga 2011 zuwa 2014 daga nan ya gudun hijira zuwa kasar Faransa. Za a yi sa gobe Juma'a a fadar shugaban kasar kafin a ɗauki gawarsa zuwa garin su yawuri da ke jihar Tilabiri inda za a yi masa sutura. Ga rahoton cima illa Isufu. Sai mu ce ina lillahi wa ina alaihi rasha'un don dai mere mawaci da. Allah ya karbi rayuwar Muhammadu ba za ta zaciya Allah shi mishi rahama Allah ya sa kuma gida ne aljanna firdaus Yadda 'yan siyasa ƙasa ta Nijar ke juyayin rashin Hamma Muhammadu kenan bayan samun labarin rasuwarsa cikin daren jiya. Marganyi Hamma Muhammadu ya taka rawa a duk fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya tun daga taron ƙasa na 1991 zuwa kafa ƙungiyar masu fafutukar ganin an dawo da dimokuraɗiyya 1996 ko bayan hambar da shi daga majalisa a shekarar ta 2013 ya ci gaba da taka muhimmiyar rawa a siyasar Nijar musamman a lokacin zaben shugaban kasa na 2016 inda ya fafata da shugaba Muhammadu Isufu mai barin gado jajircewar da 'yan siyasa makusantan shi irin su Sala Habi ke cewa za su yi koyi da hakan. Ina gwagwar shi don ya koya min abu da yawa dar shi mai yawan ba za ne mance ba. Ina tabbatar da abu guda da dus da ayin siyasa sai an tura da babu Muhammadu nan dan shi dai zaka ba wani abin da baka iya yi ba shi yi shi wani mutumin ana ce mai Andre Salifu ya ce mini sala ka sani da hamma ba shi da muka yi kware kware ba amma in dai siyasa akai babu ka Muhammadu ni shayar ni shi wada kuma na wadan mutane sun yi da yawa to ni kuma da an ta da shi da kusa gare shi na sani ban taba ruwa da shi ba har yanzu sai jiya da Allah ya raba shi da ban taba daukar shi bisa wani abu dan na tabbatar da shi da aikin kasa yanzu lokaci ya tashi na siyasa wannan dare ba sai su yi ba Babban mai adawa da mulkin tarayya da aka hambarar a watan Yulin 2023 ya rike matsayi na musamman a cikin jam'iyyar Salomana duk da hukuncin da aka yanke masa akan lamarin safarar jararai wanda ya tilasta mashi barin Nijar tsawon shekaru da dama. margen Hamma Ahmadu bai daina faftuka ba ya ci gaba da kasancewa a fagen siyasa zuwa faɗuwar gwamnatin lokacin da ya dawo gida. to ko da me za su ci gaba da tunawa da marganyin malam abdulrazak rafa wani makusancin marganyi hamma ahmadu a jam'iyyar mu da dafa alumana ya amsa kamar haka eh, na daya mutumin gaskiya ne eh, kuma yan siyasa ne wanda shahararre wanda kowa ya sani eh, kuma mutumin gaskiya ba makarici ba bai yaudara bisa siyasa sai dai abin da allah ya kawai to yanzu da masu san shi wannan ba san shi ya ta yi Allah cikawa kuma sai mu ce Allah ji kanshi rahama alsacin ya huta Margan Yamma Amadu ya kasance ba wai tsohon firaminista ba ya kasance babban a adawa A matsayinsa na shugaban Majalisar Dokokin Nijar daga shekarar 2011 zuwa 2014 ya zamo kakaki ga masu neman adalci. Ya buƙaci sake takara a zaben shugaban ƙasa na 2020-2021 sai dai wasu matsaloli na siyasa da suka taso masa masu nasaba da shari'a suka kawo masa cikas. An haifi Marganyi Hamma Ahmadu a shekarar 1950 a yankin Talabere. ya fuskanci duk kalubale tare da jajircewa kafin ya zama firayim minista a shekarar 1995 ya rike matsayin gwamnati a mataki daban-daban ya yi aiki a matsayin shugaban gunduma daraktan ofishin shugaban kasa kuma minista zaman sa shugaban majalisar dokokin kasar ya bar baya da kura a jamhuriya ta biyar har zuwa numfashinsa na ƙarshe ya kasance abin bege ga 'yan ƙasa ta nijar da dama rahoton cima illa isufu za mu je kamaru inda 'yan bindiga da suka sace shugaban karamar hukuma a yankin Bakasi a ranar 1 ga watan Oktoba suka tambayi makudan kuɗaɗe da wasu kayayyakin amfani. Labarin ya fito ne daga wata majiya da ke kusa da dangin shugaban karamar hukumar da wani kamfanin dillancin labaru a Kamaru. A yanzu dai Bernard Okalia Bilai, gwamnan lardin kudu maso yamma wanda bangare guda ne da ya kafa yankin renon Ingila bai ce komai ba. alhali kuma wa'adin sa'o'i 72 da biyu da ya bai wa al'ummar yankin da su fitar da shugaban karamar hukumar a rayu ya wuce kusan makonni uku kenan ga rahoton da muhammad babalala ya aiko mana daga yawunde a lokacin da hukumomin kamaru da najeriya suke ta ƙoƙarin ganin sun samu hanyoyi managarta